abinci ya yi masifar tsada a kasuwannin Najeriya musamman ma a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Duk sanda mutum ya ziyarci kasuwa zai iya gama yawo ya dawo ba tare da ya sayi wani abu ba duba da yadda farashin kayayyaki suka tashi. musamman ma kayan miya waɗanda aka fi sani da kayan gwari. Malam Muhammad mai sayar da kayan miya ne a kasuwar Area 11 da ke babban birnin tarayya Abuja. Sakamakon sallah ta zo abubuwa dai ga hinan da yanda dai suke haka suke kuma cinikin dai da ɗan sauƙi sauƙi sakamakon ba a biya albashi ba. Tumatir muna sai da dubu hudu tattasai dubu uku taruhu shi ne dai ɗan ƙara aka same shi dubu hudu shi ma kwando sai albasa eh ko kwando kwando albasa ce kawai da ɗan sauƙi sauƙi dubu ɗaya da ɗari biyar. Akan haka na gana da ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmad inda na fara da tambayar ta da ko suna sane da koke-koken mutane a game da hauhawan farashin kayan abinci ga amsar da ta bayar. abin da ya fita da wa shugaban ƙasa hankali daga maganan tsaro sai maganan hayayyafan farashin kayayyaki musamman kayayyakin abinci don ya san in kayan abinci suka kudaden suka tashi al'umma na wahala so ya ba da umarnin cewa duk abin da za mu yi da mu da muke aikin tattalin arzikin ƙasa da babban bankin najeriya da masu aikin safaran trade cewa duk abin da za a yi a samu a kawo sauƙi a kawo sauki ga al'umma so shi central bank babban bankin najeriya sun sa yanzu rage abinda ake kira inflation as babban aiki da suka sa a gaba mu ma haka so muna duba cikin ayyukan da muke muna ba da taimako da wanda suke su ne can ƙasa wanda gajiyayyu ne sosai ana ba su 'yan kuɗaɗe kaɗan kamar dubu biyar a wata wanda muke kira conditional cash transfer shi wannan ba da tallafi da ake wa mutane da ana ba da har ya kai mutum miliyan ɗaya da aka samu wannan matsalar cutar covid din nan aka sake faɗaɗa shi yanzu ana ba mutum miliyan biyu to yanzu haka ana an tsara wata rajista wanda duk waɗannan mutanen suna ciki kowa an taimaka musu su zamana suna da bank account number sun buɗe account na banki suna da bbn so kudin ana ba su directly cikin account ɗinsu yanzu wannan register din ta kai miliyan shida gidaje ba mutane ba gidaje miliyan shida kuma in kika yi lissafin cewa kowane gida akalla akwai mutum biyar ko mutum shida kin ga miliyan wurin talatin da shida kenan ake tallafawa. Ministar kuɗi da tsare-tsare Zainab Shamsuna Ahmed kenan. Ɗaya cikin kan abinci da farashinsa ya bani mamaki shine shinkafa wadda a yanzu ake ce mata hajiya babba saboda kudinta ya ƙi sauka tun farkon kafa wannan gwamnati da aka rufe kan iyaka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.